To jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa murya Amurka wannan lasariya ta Lahadi akan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Nijar ana jin mu ta gidajen rediyon amfani ne da fara'a da nomad da sarauniya da dalol da niyya a kwanni a duniyar gizo kuma a viewhasu.com da sashen hausa.com. To jama'a bar haifa kulale ga shirinmu na lokaci Ali Mustapha Sokoto ne ta da Juma'a Ali da sauran ma'aikatanmu na sashen Hausa na murya Amurka muke tarbon ku ga shirin yanzu. Bari mu fara da kanin labarai. Ƙungiyar Boko Haram ta gabatar da wani sabon faifan bidiyo tana yi wa gwamnatin Najeriya kashedin cewa idan sojoji ba su daina kai mata hare-hare ba to ba za a samu 'yan matan Chibok da ta sace ba. a birnin new york kuma an harba wani limamin masallacin 'yan bangladesh da mukarrabin jiya a safar bayan sallah a azahar ɗaruruwan 'yan ƙasar philippines sun yi zanga zanga cewa ba su son a mutunta tsohon shugaban ƙasar marigayi ferdinand marcos to bayan kun gama jin labaran muna da martani na rundunar sojan najeriya kan shi wannan sabon faifan bidiyon na 'yan matan ciwon da boko haram suka fito da shi amfani da wannan kalmar ne kawai don su tsorata gwamnati ah, da kuma su tsorata kuma wasu masu magana don a ce a'a to don allah ya kokari a take musu mutane don wani abu sannan za mu ji fasalin wani sabon shirin ba da bashi na gina gidaje da bankin islama zai bayar a najeriya ba za a ce don kai ba musulmi ba ne ba za a baka akwai kuma rahoto kan taimakon da amurka take son ta bawa ita najeriya din domin ta faɗaɗa duniyar gizo a abin kunya ne sosai saboda musamman kamar najeriya waje ta fi ƙasar kenya yawan jama'a da yawan ƙasa da ci gaba amma kuma gashi a ce bangaren intanet kuma ta shiga gaban mu bayan wannan akwai kuma wasu rahotanni na daban kan matsalolin da aka fara fuskanta a sha na aikin hajjin bana haɗe kuma da labarin wani mukahon da ke horar da wato zaurawa abuja na yarda da cewa ba wai na fi kowa ba ne ba wai ni ce na fi kwarewa a komai da kuma ba Allah ne ya zaɓe ni na ce musu su cire mamaki da makaho zai iya koya mai gani kuma sun cire sun sa ido su ga ikon Allah sannan kuma sun gani sun tabbatar sun koya to kamar da aka ji rahotannin suna da yawa sai a dakace su amma sai bayan labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa jummai ali yau lahadi kungiyar boko haram ta fitar da wani sabon faifan bidiyo a shafin twitter na dandalin yanar gizo da ya nuna wasu daga cikin 'yan matan makarantar garin chibok da ta sace a shekara ta 2014 tana kuma ikirarin cewa hare-haren da sojoji suke kaiwa a kan sansanonin 'yan boko haram ɗin ya kashe wasu 'yan matan faifan bidiyon da aka sa a social media ya nuna wasu 'yan mata da lullubi suna zaune a ƙasa yayin da wasu kuma suke tsaye har yanzu dai akwai kimamin 'yan mata mai tan da goma sha takwas daga cikin mai tan da saba'in da shida da ba a gano su ba duk da yunkurin shekaru biyu da gwamnatin najeriya take yi na gano inda suke domin ta cece su gabatar da faifan bidiyon shine na baya-bayan nan da shugaban boko haram abubakar shekau wanda shi ma yake fama da rikicin shugabanci ya gabatar idan ba a mance ba a farkon wannan wata na Agusta abubakar shekau ya musanta cewa an mai gurbinsa da wani a faifan bidiyon na minti goma sha wani mutum da ya rufe fuskarsa ya ce ya kamata shugabannin najeriya su san cewa har yanzu yaransu suna hannunsu wato su 'yan boko haram ɗin ya ƙara da cewa akwai 'yan mata arba'in da suka aurar bisa shawarar allah kuma wasunsu sun mutu a saboda hare-haren da aka kai musu faifan bidiyon ya nuna ɗaya daga cikin 'yan matan da aka sace tana roƙon gwamnati da ta sako 'yan yakin sa kan da ta kama domin su ma 'yan boko haram su sako su faifan bidiyon ya yi bayanin cewa idan gwamnati ba ta sako 'yan yakin sa kan da ta kama ba to gwamnati da iyayen 'yan matan su san cewa ba za su taɓa gano inda 'yan matan suke ba. An harbe wani limamin musulmi mai suna Imam Maulana a Akonjiyo da wani mukarrabin sabinin New York nan Amurka kuma ba a kama wanda ya harbe su ba. 'Yan sanda sun ce jiya asabar da rana ɗan bindiga ya harbe mazan biyu a kansu. Shaidun gani da ido sun ce ɗan bindiga ya ace daga wurin rike da bindigan. Shi wanda aka kashe Imam Maulana Akonji shekarunsa hamsin da biyar, makarrabinsa kuma Tara Udin shekarunsa sittin da hudu ne, kuma an harbe su ne a lokacin da suke barin masallaci bayan sallah a zahar. Wannan al'amari ya faru ne a harabar masallacin Alfurkan Jami da ke bangaren gandun Ozon na unguwar Queens. Nan da nan ba a san dalilin da ya sa aka kashe limamin da mukarrabinsa ba. to amma 'yan kasar bangladesh da ke suke amfani da masallacin sun ce suna son hukumomi su dauki wannan kisa a zaman na tsana yau lahadi ɗaruruwan mutane suka fito cikin ruwan sama a manila babban birnin ƙasar philippines suna zanga-zangar la'anar shirin da shugaban ƙasar rodrigo duterte yake shirin yi na mutunta tsohon shugaban ƙasar wanda ya yi mulkin kama karya marigayi ferdinand marcos ta hanyar yi masa jana'izar girmamawa a kabarin jaruman kasar haka kuma an yi zanga-zanga a wasu yankunan kasar to amma shugaba Duterte ya dage a kan cewa watan gobe idan allah ya kai mu zai sa a fitar da gawar shugaba marcos daga makarbatar da ke garinsu zuwa kabarin jarumai da ke manila babban birnin kasar senator riza hanveteros wadda ita ma tana ɗaya daga cikin masu zanga-zanga ta ce marigayi shugaba Marcos ya shiga tarihi a zaman wanda baya ƙaunar jaruman ƙasar. Haka kuma akwai 'yan uwan waɗanda aka yi zargin an musguna musu kuma an garkama su a gidan yari a zamanin mulkin tsohon shugaba Ferdinand Marcos. A 1965 aka zaɓi Marcos shugaban ƙasa. A 1986 aka hamɓarar da gwamnatinsa ta hanyar yin bore. Ya yi zaman gudun hijira da iyalinsa a Hawaii nan Amurka. har zuwa lokacin da ya mutu a 1989 daga baya aka mai da gawarsa garinsu kuma aka baje gawar cikin akwatin gawa na gilashi waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc 'Yan sandan ƙasar Thailand sun ce sun san wanda ya kulla makarkashiyar mummunar hare-haren da aka kai, kuma sun ce sun kama akalla mutum guda suna yi masa tambayoyi. Yau Lahadi mukaddashin mai magana da yawon 'yan sanda Piyapan pimuwan ya faɗa wa 'yan jarida a birnin Bangkok cewa an samu ci gaba sosai a binciken da ake yi, to amma ya ƙi ba da wani ƙarin haske. Jami'an ƙasar Thailand suna neman waɗanda ke da alhakin kai hare-haren bama-bamai guda goma sha ɗaya da suka kashe mutane hudu da kuma raunana wasu da dama a garuruwa da dama a ranar Alhamis da daddare da safiyar shekaran jiya Juma'a. An kai hare-haren ne a ranar da sarauniyar Thailand Sirikit take bikin cika shekaru 84 da haihuwa, wanda kuma ranar hutu ce a ƙasar. To Juma'a ta kawo muku labaran duniya daga Washington. To yanzu sai rahotanninmu kuma za mu fara ne da martanin hukumomin soja a Najeriya kan sabon faifan bidiyon da kungiyar Boko Haram ta fito da shi mai alaka da 'yan matan Chibok da suke cewa jiragen sojan Najeriya sun zo sun kashe su. cewar da kungiyar boko haram ta yi a sabon faifan bidiyon da ta fitar cewar farmakin da dakarun sojan saman najeriya ke kai musu a dajin sambisa ya yi sanadiyar halakar wasu daga cikin 'yan matan chibok shi ya fi jin hankalin mahukunta da masana tsaro a najeriya na nemi jin martanin da hedkwatar tsaron najeriya za ta mayar akan wannan bidiyo ga kakakinta brigadier general rabi abubakar kuma muna gaya ma duniya baki da cewa maganar cewa eh, ainihin an yi amfani da mai an kashe su wannan yana cewa farfaganda ne domin a hannun cikin yanzu muna amfani da abin da ake ce ma mm, precisionary kunna kuna ainihin makamai waɗanda ke da ainihin wanda ke ainihin yi jagora zuwa inda ake son su je to kamar dai kamar da muka amfani da su a Arefu a Lagos da Ogun a kan wannan 'yan ta'adda kwanaki kaga ba za a ce wani abu wanda ba ba a rinta a wannan tagin namu ya same su don haka in ka lura ɗari bisa ɗari da wanda muka yi ba wanda muka saka a wannan yankin sun fada a inda aka yi ainihin ne su fada ne. tsohon hafsa a rundunar sojin saman najeriya air commander ahmed tijjani baba gamawa ya ce a ce sojin sama sun halaka wasu daga cikin 'yan matan cibok a dajin sambisa wannan ba gaskiya ba ne. A duk lokacin da suka fito da maganganu za su yi maganganu ne yadda su samu sumfafi na jama'a saboda irin wa'annan abubuwa. To yanzu da suka fito da wannan akan cewa a sojojin sama sun je sun bar da musu sun kakkashe su da sauransu. Ai idan ka duba su kansu wa'annan matan Boko Haram a guri guda suke ko da haka wannan maganganu ne na propaganda. Dr. Bawa Abdullahi Wase da kan yi shari kan sha'anin tsaro a Najeriya shi ma ya ga wannan sabon faifan bidiyo. Abin da za mu ce a sabon shi shine babu wani abu wanda ya zama sabo suke faɗa da abin da su kuma yanzu suke faɗa in ma akwai wani abu da ya zama sabo guda ɗaya ne maganar da za su ce jiragen yaki ya cikin wannan zai iya zama da wuya ya faru a haka za su yi amfani da wannan kalmar ne kawai don su tsorata gwamnati ta kuma su ta kuma wasu masu magana dan a ce a'a to don Allah a yi kokari a sake musu mutane dan wani abu amma don matan cikin suna da rai mun san suna da bai Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata Najeriya mu ce kar mu bar ta Najeriya kasar mu ce mu yi reno saboda 'yan baya ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata To a gaida Hassan kai na a Abuja yanzu kuma sai jihar Kebbi Najeriya inda babban bankin Islamu na duniya yake shirin ya soma gwada wani shiri na bada bashin gina gidaje masu rahusa. a ƙarƙashin yarjejeniyar ƙaramar hukumar mulki ta dankowa sagu a jihar kebbi ita ce za ta samar da fili yayin da shi kuma babban bankin islama na duniya zai giggina gidajen da adadinsu ya kai har ɗari shida, ta hanyar wata hukuma mai zaman kanta da ake kira munawwara shirin dai wani sashe ne na ayyukan tallafawa al'ummomin ƙasashe masu tasowa da ke da manufar baiwa talaka damar mallakar gidaje cikin sauki mai nasara mika'ilu shine babban jami'in hukumar ta munawwara shine kuma ya jagoranci bikin rattaba hannu a kan yarjejeniyar a garin riba hedikwatar karamar hukumar mulki ta dankowa sagu ainihin wannan wannan program ɗin ana gina gidaje za ka ga gida mai tsada bai kai miliyan uku mai saukin duka miliyan guda ba ruwa ba a biyan ruwa ba a ƙara ma kuɗi abun nan da ka fara biya tun daga farko shi za ka ci gaba da biya har allah ya saka karasa biya amma da su world islamic bank ba suna ba da wannan don su ci riba ba taimako ne kawai suke wa jama'a ba za a ce don kai ba musulmi ba ne ba za a baka da musulmi da wanda ba musulmi ba duka za a ba shi shine adalci a musulunci to ko me ya ja hankalin majalisar karamar hukumar ta dan kowace ga wannan shirin na bankin islama tambayar kenan da na yi wa shugaban karamar hukumar injiniya sale dan yaro al'amarin gudanar da rayuwa kowa na son sauki kuma ka san yadda al'amarin gidaje yake a yanzu kuma da gina kusan ba za a baka kyauta ba ne kawai amma abin da suke yi kusan abu ne wanda yake idan wani ya ce zai yi wannan ba zai iya ba inda bai da karfi amma sai suka samu wani gaba wanda yake ana iya taimaka ma kowa yadda zai yi onin gidaje misali one bedroom flat din nan da standard din shi idan ma ka gina shi da facilities din ke ciki sai ka kashe kusan miliyan biyu ko fiye sai suka mai da kuɗin nan dubu ɗari tara suka ce ya biya cikin shekara goma sha biyar in ka buga za ka kusan dubu uku ne kaga ko da lebura ne dubu uku ne daga farkon wata zuwa karshe zai iya tara wannan kuma kaga zai iya samun gida kenan ganin cewa irin zaman ku Allah ya halicce ku zaune wuri ɗaya da musulmai da waɗanda ba musulmai ba da ma addinan gargajiya to wannan kuma suna jin cewa kamar zai fito ne daga bankin addinin musulunci suna wannan fargaba menene watakila zaka ce da su ka tafi jan rigima na addini a ƙasar zuru babu saboda me muna zaune lahiya lau abu ne wanda yake yana duban al'umma ne gaba ɗaya a taimaka musu to wannan abin ba batun wai a ce wai abin gane kungiya ne na musulmi in ta zo kuma tana duban kowa ne wanda ke so a bashi kuma za a ba kowa da kirista da musulmi duk wanda ya zo za a ba bankin na islama na duniya dai ya soma aikin na tallafi ne da gwamnatocin tarayya da wasu jihohi a najeriya shekaru biyu da suka gabata to amma wannan ne karon farko da ya soma kulla irin wannan yarjejeniyar da kananan hukumomi murtala faruk sanyin na muryar amurka daga sokoto nigeria. ta gidan haya wannan gashi gidan haya duk duka kun gamu kun haɗe in kai kana da dangana kila wancan ba da dangana gidan nan ba gida ba ne matsala dai ne gidan haya in kana a gidan haya matarka ba ta da walwala 'ya'yanta ba su da walwala ba ka ba da walwala in kai magana a ƙadan maka gidan nan ba gida ba ne matsala dai ne to ma da la'agashin kamar tala to tana muna magana taimako amurka ta ce so take ta taimaka najeriya ta bunƙasa hanyoyinta na duniyar gizo na intanet wani dan majalisar dattijan kasar amurka na jam'iyyar democrat daga jihar massachusetts sanata edward j make shine ya tabbatar da hakan a wajen wani lecture da ya gabatar a birnin lagos janata make ya bayyana cewa yanzu haka akwai wani kuduri da ya gabatar a gaban majalisar dokokin kasar amurka wanda zai taimaka wajen bunƙasar harkokin sadarwar intanet ta fuska tattalin arziki siyasa ilimi tsakanin amurka da afirka da ma sauran ƙasashen duniya baki ɗaya ya ce abin takaici ne yadda ƙasar kenya ta shige gaban najeriya wajen yawan masu amfani da intanet abinda kuma ke ƙara samarwa ƙasar ta kenya kuɗaɗen shiga bill is something that from my perspective will help to create incentives so that we ensure that we create around the world, here in Nigeria, for the investment in innovation in, in, in internet infrastructure and services. Sanata McCain ya ce fatan wannan kuduri shine na tabbatar da an samu wanzuwar kafofin sadarwar intanet cikin sauki ta samar da kayayyakin kimiyya irin su wayoyin fiber da kuma rage kudin intanet domin amfanin al'umma. ita ma a bangaren ta 'yan majalisar wakilai ta jam'iyyar democrat daga jihar california mrs karen bass ta bayyana cewa fatan amurka shine na ƙara danƙon zumunci tsakanin amurkan da kuma afirka ta fuskoki da dama domin ci gaban nahiyar baki daya and my big focus uh, on africa is to continue to move the U.S. relationship with Africa in a different direction. And I'm very excited that under the leadership of President Obama, that most certainly has been happening. Ta bayyana cewa kuma abin alfahari ne cewa hakan ya samu a karkashin jagorancin gwamnatin shugaban amurka barack obama to koya 'yan najeriya suka ji game da wannan kuduri na ƙasar amurka na bunƙasa tattalin arziki da zamantakewa da kuma ilimi ta hanyoyin amfani da intanet tambayar kenan da nema wani da ya halarci wannan taro mai suna husaini lawal daga kwalejin kimiyya da fasaha ta yaba tech da kenan lagos a gaskiya alhamdulahi na ji daɗi da zuwan shi da kuma wannan kuduri da yake da da shi abin da muke fata 'yan majalisunmu su diba su gani kuma abu ne wanda ya kamata musamman a ce wai najeriya ya kamata a ce muna kasuwanci ta intanet sannan kuma a ce ma ana musayar ilimi da harkar tsaro duk zai iya yiwuwa ta harkar intanet din to amma kuma sakamakon yanayin yadda ake abin ya ci tura baya yiwuwa to muna buƙatar gwamnatin najeriya da 'yan majalisunmu su diba su gani abin da mutumin nan ya zo ya faɗa ya kamata a ce an yi shi a nan najeriya to kana ganin kamar bayanin da ya cewa kasar kenya na gaba da najeriya abin kunya ne a abin kunya ne sosai saboda musamman kamar najeriya waje ta fi kasar kenya yawan jama'a da yawan kasa da ci gaba na musamman tattalin arzikin kasa amma kuma gashi a ce bangaren intanet kuma ta shiga gaban mu wannan wani abun kunya ne kamar yadda ake ganin najeriya uwa ce a kasashen afirka to ya kamata a ce ta kowane bangare ta tsire ma kowace kasa baban rai amurka daga lagos to a gaishe ka baban gida to bari mu je abuja inda da yawa daga cikin zawara wanda suka samu rasuwa akan sana'o'i iri-iri suke mamakin malamin nasu na yarda da cewa ba wai na fi kowa ba ne ba wai ni ce na fi kwarewa a komai da kuma ba Allah ne ya zaɓe ni to na gode ma Allah na gode wa shugabannin da suka yi organizing din wannan program ɗin na gode wa yan uwana mata waɗanda suka zaɓe ni a matsayin amirarsu. amira ta zawarawan Abuja kenan kadija Muhammad abin da ya fi ɗaukar hankali a taron na tallafa zawara hamsin shine babban mai koya musu makaho ne mai suna Nasiru Abdullahi wanda barin da ya a titi Abuja ya sanya shi farkawa to bayan sai da biredi na yi nan ma dai saboda tasfos da wasu abubuwa dai na daina sai da na koma sai da kifi tarwada duk a nan cikin abuja zone 2 na yi barin kifi a tsakiyar titi motoci suka hada goslo na fahimci dai cewar ma sana'a kifin ba na bane to shine na yanke shawara na tafi makaranta a lagos nigerian society for the blind oshodi lagos inda suke koyar da sana'o'in hannu daban-daban shin me koya wa zawarawan ne na koyar da su yadda ake saka wata irin jaka da igiyar shanya na biyu sai na koyar da su yadda ake yin soson wanke-wanke na uku sai na koyar da su yadda ake sabulu na ruwa sai na koyar da su yadda ake aizal abin da ake sawa a bayi na biyar sai na koyar da su basop watan irin sabulun nan mai kama da kenu wanda ake wanki da shi sannan sai na koyar da su turaren kanshi na daki sannan sai na koyar da su abin da ake cema coca out kamar kunu ana karyawa da safe waɗannan abubuwa takwas kenan na koya musu na ce musu su cire mamaki da makaho zai iya koya mai gani kuma sun cire sun sa ido su ga ikon Allah sannan kuma sun gani sun tabbatar sun koya Alhaji Sa'idu Musa Yalwa shine shugaban kwamitin marayun na Jibius Abuja da ke fatar aurar da zawarawa in mace tana bukatan aure yanzu akwai kayan daki akalla mace ta sami gado da katifa misali wannan shekara sha biyar ba magana katifa ake auren ta ba katifan a ya mutu tana neman canjin gado da katifa da kayan daki da za a tallafa mata je gidan miji muka ce to gwamnatin abuja fct ta shigo ta tallafa mana ta kawo garajin ta zuba nan duk wanda ta ni sami aure ta gaya mana mu mu kira ta waya ta zo ga gado ta katifa ta dauka a ofishin mu dake bega insha Allah sarkin hausawan nyanya abuja alhaji musa dala na daga manyan baki a taron aiki ne da ya kamata a ce sarakuna su ne a gaba su ne suke yi aikin su ne to amma sai aka samu wasu kungiyoyi suke yin wannan al'amari to mu ma kuma sai muka zo muna goya musu baya don wani abu ne wanda yake na daukan ɗawainiyar mutane da kuma aikin sarautan kenan dama saboda haka yanayin da ake ciki yanzu zawarawa suka yawa da kuma 'yan mata budurwai wanda suke a gidaje to wani abu ne wanda ya kamata gaskiya a waiwayo a dubu wannan matsala ita ma matsala ce mai zaman kanta shirin da ya faro daga tallafawa marayu da kayan abinci sutura da kuɗin makaranta nasura da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya matar mai da nake a gaida Nasiru Adamalika daga Abuja. Jama'a kuna fajin rahoton nan ne suna zo muku takardarsa daga birnin Washington DC inda muke safiya ce karfe 11 da minti 22 na safe din. To yanzu kuma sai rahoton mu akan wasu matsaloli da aka ce an fara fuskanta a jihar Adamawa yayin da maniyyata suka fara halamar tafiya ƙasa mai tsarki. zuwa magana hajji ba abun wasa ba ne kudin nan kusan zance special human business domin ubangiji ne ya zabe ku kar ku ɗauki kanku abun wasa kun je makka za ku san cewa gwamnatin adamawa mun shirya muku wajaje wanda kusan duk najeriya babu jiha da aka shirya wajen sauka a makka wanda majata ba za su sha wahala ba gwamnan jihar adama kenan sanato muhammadu bindo umaru jibrilla yayin da ke ban kwana ga maniyatan jihar da suka soma lulawa zuwa ƙasa mai tsarki domin gudanar da aikin hajin bana a bana dai kamfanin flynas shine ma ke jigilar alhazan jihar adamawan wanda kawo yanzu kamfanin ya yi sawu na biyu aikin jigilan da tuni sama da maniyyata 889 ne ma suka isa ƙasa mai tsarki to sai dai kuma yadda aka soma aikin jigilar yanzu haka dai wata matsala ce ma ta kunno lamarin da ya sa kungiyoyin 'yan agaji da suka saba taimakawa alhazai janyewa biyo baya cin mutuncin da suke zargin an yi musu abdullahi damari da ke cikin shugabannin kungiyar 'yan jarida masu sa ido akan ayyukan hajji a najeriya wato mai hajj ya ko nuna takaicin su ne game da abin da ya faru gaskiya zai kawo cikas a aikin hajji na bana domin mutanenmu nan da suke grasu suke nan sun fi sanin wayannan ya agajin mu ɗauko misali kamar jama'atar su islam ko fitiyanu ko izala sun fi su mutane eh, eh, eh, me da shi agajin ko sun fi sanin me alhazan nan suke so idan ka ce ba za ka ɗauke shi yayi aikin aikin haji nan ba ko ko ba za ka ba shi dama ya yi mu'amala ya yi hurɗa ya taimaka wa mahajjata nan ba to automatically kana kawo kikas a wannan aiki na haji mutumin da ya zo daga lagos ko ogun ko akure ba zai san ababe da yawa da suke wakana suka koko suka jibanci aikin haji fiye da mutanenmu da suke nan musamman ma ƙungiyoyin agaji nan saboda haka za a kawo cikas har kai ka cewa sun janye wannan abun takaici ne abun lura ne kuma da wuri-wuri a ɗauki mataki domin kawo gera a wannan lamarin to ko mai sakataren hukumar alhazan jihar adama jina umar babba ke cewa ne game da wannan takaddama na dakatar da kungiyar yan agaji mm, wannan maganar security ne su kasan ah, matsalan security da ake fama da shi a nan ni ma haka na gan magana security agents da muka zo muka yi mitin na board sun yi adresin namu a board sun ce ga abin da aka ce musu duk yan eh, ri'agaji za a zo a yi screening nasu ba za a bar kowa kai zai sa uniform ya zo ya ce shi dan agaji ba ya zuwa yanzu tuni wasu manyata suka fara koka game da halin da suke ciki to da ya kamata su ɗauki mataki ce su gane ce su waye ne suka shigo nan suka dada wannan wajen su fahimci duk me yake tafiya a tafiyar da mutane amma babu shi to ka gani gaskiya abun gaskiya ya damu mu sosai gaskiya ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya To ga ka Ibrahim. To bari mu kammala rahotanninmu a jihar Ogun. rundunar 'yan sanda ta jihar ogun ta gabatarwa taron 'yan jarida waɗanda ta kama tana zargin su da aikata laifuffuka iri-iri har su ashirin da biyar. a birnin abekuta fadar gwamnatin jihar ogun ahmed iliyasu shine kwamishinan 'yan sanda na jihar ogun da ya nuna wa manema labarai waɗanda sun ka kama suna zargin su da aikata laifuffuka da sun ka hada da fashi da makami kisan kai 'yan ƙungiyar asiri da wani sojan gona da dai sauransu. Meanwhile, all criminals within and around the length and breadth of Ogun State are advised to relocate as it is no longer safe for them. Kwamishinan 'yan sandan na jihar Ogun Ahmed Ilyasu ya ce yana baiwa masu aikata laifuffuka da ke lunguna da sakuna kai duk faɗin jihar Ogun shawarar da su bar jihar Ogun ko su yaba wa a zaki saboda ba za su ji daɗin zama a jihar Ogun. All cases should be discreetly investigated and will be charged to court. Kwamishinan 'yan sanda Ahmed Ilyasu ya ce da zaran sun kammala bincike za su gabatar da masu laifin ake ake zargi a gaban kuliya mata sabo kwamishinan 'yan sandan na jihar ogun dai ya lashi takobin gamawa da masu aikata laifuffuka a fadin jihar ta ogun hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a nigeria sata ta koma dubaru amma in don a yi sata ha'adamu ha'adamu kasa kowa ya kargu sai waɗanda ka aikin nan na gwamnati masu yi ni ofin rubutu umaru Ya an cewa an mai barayi to hidimar ta adda kwari tare da a yan dama mai magana banza da Kwanza. Tuma da to yanzu mun kawo da za mu kawo muku shirinmu na ƙarshe labaranmu amma a takaice. yau lahadi kungiyar boko haram ta fitar da wani sabon faifan bidiyo a shafin twitter na dandalin yanar gizo da ya nuna wasu daga cikin 'yan matan makarantar garin chibok da ta sace a shekara ta 2014 tana kuma ikirarin cewa hare-haren da sojoji suke kaiwa a kan sansanonin 'yan boko haram ya kashe wasu 'yan matan faifan bidiyon da aka sa ya nuna wasu 'yan mata da lullubi suna zaune a yayin da wasu kuma suke tsaye. An harbe wani limamin musulmi mai suna Imam Maulana Akonjio da wani mukarrabinsa a birnin New York nan Amurka, kuma ba a kama wanda ya harbe su ba. 'Yan sanda sun ce jiya Asabar da rana 'dan bindigan ya harbe mazan biyu a kansu. Shaidun gani da ido sun ce ɗan bindigan ya yace daga wurin rike da bindiga. Shi wanda aka kashe Imam Maulana Akonji shekarunsa hamsin da biyar. Makarrabinsa, kuma tara udin shekarunsa 64 ne kuma an harbe su ne a lokacin da suke barin masallaci bayan sallah a zahar. yau lahadi ɗaruruwan mutane suka fito cikin ruwan sama a manila babban birnin ƙasar philippines suna zanga-zangar la'anar shirin da shugaban ƙasar yake shirin yi na mutunta tsohon shugaban ƙasar wanda ya yi mulkin kama karya marigayi ferdinand marcos ta hanyar yi masa jana'izar girmamawa to madalla to jama'a abinda ya sauka kenan a shirye mu na wannan rana ta lahadi wanda kun san yau rana ce da ba ma da shiri na dare saboda haka daga nan za mu yi muku ban kwana da kuma gode muku da lokacin da kuka dauka na sauraron shirye mu da fatar kuma za a ci gaba da sauraron su a madadin dukkan mu a nan sashen wasu mura amurka musamman ita jimai da wadda ta bada umarni tsiyon ali mustapha sakwata ne a washington dc